Sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba biyar ga watan Oktobar na 2022. Albarkacin ranar malaman makaranta ta duniya yau biyar ga watan Oktobar za mu ji matsalolin da malaman makaranta ke fuskanta a yanki mai fama da tashin hankali ta bakin wata malamar makaranta a Ayoru a jihar Tilibiri. a yau ake kawo ƙarshen haɗuwa tsakanin hukumomi da abokan hulɗa kan hakokin nakasassu muna tafi da ƙarin haske rahoton musamman na wannan shiri zai yi magana kan shigar matan ƙaramin hukumar kwalo a cikin harkokin siyasa a yau ministan kuɗi ahmed shidid ya gabatar da daftarin kasafin kuɗi na 2023 a gaban 'yan majalisar dokoki na ƙasa kasafin kudin na kasa na 2023 ya tashi miliyar 3,245 na sefa yayin da ya dara na shekarar 2022 da kashi 11 cikin 100 karin da aka samu a cewar wato ƙwararru na gwamnati na la'akari da kyauta yanayin tsaro na ƙasa da kuma ƙarin tattalin arziki da aka kiyasta a kashi 5.2 cikin 100 Ƙungiyar farar hula M. Sosande a wani taron manema labarai a yau ta sanar da cewa za ta gudanar da wani jerin gwano a ranar Lahadi tara ga watan Oktobar a Yamai da sauran birane na ƙasa. Saidu Abdullahi shugaban ƙungiyar Repad da kuma shugaban haɗin gwiwar M. Sosande ya yi wa Sagina Gazibo ƙarin bayani. game da abin da ya shafi birnin yamai kamar yadda doka ta tanada game da jerin gwano mun aje a ranar talata 27 ga watan satumba karfe 5 da minti 26 na yamma takardar shaidar yin jerin gwano da ke bayyana hanyar da za a bi muradun jerin gwano da ke guda hudu na farko yin allah wadai da karin kudin gasuwar na biyu tilasta gwamnatin nijar yin abubuwa zahiri na rage tsadar rayuwa na uku tilasta ficewar sojojin barkan daga kasar nijar na hudu shine bayyana goyon baya ga al'ummar kasar Mali. Yan Allah wadda da yadda Faransa take juya kungiyar sai da yawo da kuma bukatar kwamitin tsaro na Majalisar ɗinkin Duniya ba da amsa mai kyau kuma cikin sauri game da karar kasar Mali kan Faransa kuma da yarda Allah jerin gwanonmu zai gudana a ranar Lahadi da zuwa. Yau biyar ga watan Oktoba ranar malaman makaranta ce ta duniya wadda hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kimiyya da al'adu UNESCO ta kirkira. domin tunawa da rattaba hannu kan wata shawara kungiyar kwalago ta kasa da kasa a shekarar 1966 da ta kayyade ka'idodin dangance da nauyin da ya rataya a wuyan ma'aikata. albarkacin haka mun gana da madam adama amadu malamar makaranta a ayuru a jihar tilibiri mai fama da tashin hankali ga hirarta da wato da abdullahi amadu Tun shekara ta dubu biyu na soma koyarwa, gaskiya muna cin karo da matsaloli tun can baya, amma a 'yan shekarun nan matsalar rashin tsaro da ta mamaye da'irar ayoro na tayar mana da hankali. Ko da muna cikin aji ba mu da nutsuwa, kana koyarwa kana wange-wange, ga karar bindiga nan da can, mu da yaran duka mun ruɗe. Matsalar ta gaba ita ce yawan ɗalibai cikin aji, tun da rashin tsaro ya sa makarantun da ke cikin sauran ƙauyukan duka su rufe, yaran sun dawo nan. Idan da kana da yaro 20, yau aji ya tashi da yaro arba'in. haka dai muke damawa da yaran cike da fargaba a gundumar dogon dutse a kowace komawa cikin makarantu wasu makarantu na yin jinkiri wajen gina dagunan karatu na zana wannan kuma na kawo jinkiri wajen tafiyar da tsarin karatu na shekara domin kaucewa wannan hali shugabar ma'aikatar ilimi na gundumar alasan ibun ya yi kira ga kwamitocin kula da makarantu kojes da su gina ɗakunan karatun a kan lokaci a zantawar shi da abdulaziz dayuma. kwal an sara ta kwai program inda ake cema program ana shiga watan oktoba zuwa ƙarshen juan to duk wannan ma'ilmanta sun tsara daidai darasin da ya kamata a ba yaro akwai abin da zai ɗauka sati na farko sati na biyu sati na uku sati na hudu haka an ka tsara shekara daidai wani ilimin da za a ɗauka tsawon watan nan tara a ko in ba a yi klasikin nan ba tun tashin lakwal kaga sati na farko ba samu an kai kilas sati na biyu sati na uku kenan wannan darasi da ya kamata a ɗauka cikin sattukan nan na farko ba a samu ɗaukashi. to da ganin an samu illa sai ka kami a ƙari shekara da yaro program abin da ya kamata ya samu ɗari bisa ɗari da kyau wanda yake samu wajen tashi saba'in wagga shekara sabuwa da sai tun satin ganin farko mambobin nan na koshe da na da al'umma ta zaba sun yi kira tsoroto a muna kalsoshi na kara zaman nazari kan inganta yanayin rayuwar na kasasu da aka soma jiya a yamai a yau yake kawo sa haduwa ce da babbar kungiyar nakasassu ta nijar ta shirya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef an tsara cewa za a wanzar da wani shiri a matsayin gwaji domin wannan bangare na al'umma saboda a rage kaifin raunin su timin shugaban siyasar al'ummomi wato na hukumar unicef a nijar ya yi wa arabiya mai kano ƙarin bayani Wannan abu ne na musamman a karo kuma na farko. Ban yi zaton a Nijar akwai wani tsarin taimakawa al'ummomi ba, ko wani tsari mai kare al'umma har masu yawa hakan ga, kuma masu kawo tasu gudunmuwa tun a wajen girkansu. To amma kuma babu wani tsari na taimakawa gajiyayyu ko wani tsari wanda ke dafa ma masu rauni sosai. Su gajiyayyu suna daga cikin mutanen da ke fama da rauni sosai da kuma talauci. Duk da haka nan suna daga cikin waɗanda ba su saurin samun isa ga tsarin taimakawa al'umma. Kenan irin wannan ƙoƙarin da gwamnati ke yi ta hanyar waɗannan tsare-tsaren na taimakon al'umma wanda ma'aikatar ministan kariyar al'umma ke ƙarfafa musu. Hakan yana da muhimmanci sosai. Kenan hanyar ita ce a duba a ga wani irin buƙatu ne ke da yara da dattijawa waɗanda suka kai aiki da tsofaffi ko kuma mata da 'yan mata daga cikin su gajiyayyu. Pour tun a ƙarshen makon da ya gabata ne ake tabbatar jita-jita ta kafin sada zumunta na zamani cewa an gano karfin iranium a yankin karamar hukumar karkarar galma a jihar tawa sai dai magajin garin galmar ahmad da samarata ya shaida wa hamza nomo cewa a halin yanzu dai bincike ne ake yi rudani ne mutane sarrafa labari na suka yi ba daidai ba saboda yadda labarin yake wata society ce adda kwai ake da suna savana energy wannan society ita ce annan tana wani bincike ta yi wani awo nan cikin kumin ingalma ta zo ta kafa wani karhe wani anten wanda dangance da shi za ta samu bayanin nauyin iska da rana wadda adda ko ciki wannan yanki in bayanan suka bada to zai su zo su kafa kamfani wanda za a samu wuta ta hanyar rana da iska kusan megawatt hamsin cikin bayanin da aka yi mu sai muka je muka gano antan in tunda mutane ba su aiki cikin yankin ka a ce baka ziyarci wurin ba to mun ziyarci wurin mutane suka hoto to daga nan sai suka hura bisa internet suka ce an gano wasu mata suka an gano zinari wasu suka ce an gano iranium to kaji dai da magana take an muna kira ga jama'a da Allah labarin in ya zo a zan bincike a shi wannan labarin na iranium in galaba ba gaskiya bane daga jihar tawa sai nan ya mai zauren shawara na ma'aikatar shari'a na ma'aikatan shari'a da ake kira notar na niger ya shirya wani tsarin barin kofofinsa buɗe ga jama'a yau albarkacin zagayowar ranar ƙasa ta notar ta biyu ga watan oktobar sun yi amfani da wannan dama wajen sanar da jama'a yadda aikin nasu yake metar aisatu shibbo shugabar zauren shawarar ta notar a niger ta yi wa alita jesir ƙarin haske Jami'in shari'a notar ma'aikaci ne da ke aiki ƙarƙashin ofishin minista yana tafiyar da ayyukan shi tare da amincewar gwamnati. Ma'aikaci ne kawai shi ba na gwamnati ba shi kuma ba mai zaman kanshi ba amma kuma wanda ya ma aikin su ne ke biyan shi ba gwamnatin ba. Jami'in shari'a notar shi ke karɓar kwantiragin abokan cinikin shi daga nan kuma sai sai hantar da su dangance da yadda ka'ida ta tsaida. Yau muna da notar saba'in a faɗin ƙasar Nijar, sha ɗaya a cikin jihohi, da sinadar da biyu ko da yake allah ya shi dan ya rasu cewa da metar jariri uku a tawa biyu a kwanne biyu a maraɗi biyu a zandar sai kuma ɗaya a doso ya mai kaɗai ke da jami'in shari'a notar hamsin da takwas wata tawagar kungiyar sidiyawa a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ta kai ziyara jiya a birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso domin kimanta halin da ƙasar take ciki kwanaki kaɗan biyo bayan juyin mulki ne na biyu da ya faru. yasan tasanu babban editan studio ya fa na fondasan irandel a wagadugu ya yi wa muktar hamadu karin bayani kan wannan ziyara a hirarsu ta wayar tarho. Eh, tawagar ta iso cikin yanayin kyama a babban birnin kasar burkina faso bisa fitowar 'yan zanga-zanga a hilin safkar jirgin sama na wagadugu inda suke ikirarin ba su yarda ba da sai da ba su yarda ba da duk wani jaddawalin da sai da yawo za ta gindaya wa shugaban mpsr shugaban kasa kaptan ibrahim traore haka zalika an samu kasancewar 'yan zanga-zangar inda aka tana da zaman tattaunawa a ƙarshe dai tawagar ba ta samu ta bi wannan hanyar ba amma ta samu tarbe daga kaftan Ibrahim Traore da makarabansa sai bayan awa biyu na tattaunawa da Muhammadu Isu ya jagoranta kakakin tawagar sai da yawo aka fitar da sanarwar inda ya nuna gamsuwarsa da canza miyan da suka yi tare da kaftan Ibrahim Traore ya nuna cewa cikin kyaukyawa sa rai zai ma shugaban kungiyar sai da yawo bayani ya kuma tunasar da alkawalin sai da yawo na ganin Burkina Faso ta ci nasara kan zaman wucin gadin da ake ciki. A shirinmu na jiya mun kawo muku zancen cewa a jajibirin taron duniya kan yanayi wato COP27 da kasashe 23 sun shirya waɗansu ayari na Afirka domin yi wa yanayi adalci tare da bayyana sanarwa domin ganin an tabbatar da adalci ga zamantakewa ga cimaka da kuma yanayi. Ƙungiyoyi sun buƙaci shugabannin kasashe na gwamnatoci su nuna goyon baya ga duk wata shawarar doka tare kuma da amfani da su a aikace domin kare kasashen noma da al'ummomi da kuma albarkatun muhalli. sun karfafa tsarin samar da kudade don shirye-shirye masu amfanin jama'a kungiyar sun buƙaci bangarori masu hannu a rijiyar wato paris cewa kafin taron na cop 27 kasashe masu arziki su cika alkawalinsu na bada miliyon 100 na dolar wato kowace shekara daga shekarar 2020 zuwa ta 2025 sai rahoton namu na musamman a nishar matan da ke rayuwa a yankunan karkara na kin shiga siyasa saboda dalilai masu yawa da suka hada da rashin samun goyon baya a cewar magashar garin kwalo to sai dai tare da waye kai da wasu kungiyoyi ke yi musu matan sun fara shiga harkokin zaɓe madam zainabu sule magashiyar garin kwalo ta yi wa hawa usman ƙarin bayani Ba a damawa da mata cikin harkar siyasa, saboda akwai rashin ɗaukar batutuwan su da mahimmanci. Yawan an ce siyasa, an ce ayyuka da ba tsara ba, ko wanda ba a shirya yi ba. Akwai taruka na dare, ba kowane miji ba ne zai ba matar shi izinin zuwa. Akwai tafiye-tafiye, ba kowace mace ke samun izinin zuwa da dawowa ba yadda take so. Ba kowace mace ba ce ke iya shiga taro tare da maza ko da yaushe. Wannan duka na hana mata sa kafa cikin siyasa. Sadire ala idan aka duba dukkan kalubalen da kuka bayyana shin ana iya cewa macen karkara a shirye take don shiga cikin siyasa gadan-gadan A'a, ba ta shirya ba, tunda da ba ta da cikakken incinta don yin duka waɗannan abubuwan da na zana. A cikin ayyukan da kuke yi na waye ma mata kai, shin akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu ko na gwamnati da ke taimaka muku? Eh, akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu, misali ƙungiyar Diko, suna aiki a cikin ƙananan hukumomi inda akwai ƙungiyoyin mata kawai. Tunda a cikin waɗannan ƙungiyoyin mata, samun wayewar kai da horo za su buɗe musu ƙofar shiga siyasa. Akwai kuma wasu ma'aikatu daban su uku da ke aiki da ƙungiyoyin matan nan, tunda ta hanyar waɗannan kungiyoyin ne ake samun damar wayar da da kai da horar da mata saboda akwai matan da basu yi boko ba tare da makarantun yaƙi da jahilci wasu daga cikin su na samun wayewar kai da zai sa su shiga siyasa. Shin yau ko an samu ci gaba a game da shigar matan karkara cikin siyasa? An samu ci gaba mai mahimmanci. Misali a cikin karamar hukumar da'irar nan, a wa'adin da ya huce, mu mata biyu ne kawai, amma a yanzu an kai ga hudu. Kenan an samu ci gaba, don an lumka adadin matan so biyu. Ta bangaren mata mashawarta, a wa'adin baya ba a huce mata ishirin ba, amma a yau sun huce mata mashawarta arba'in da aka zaba. Ta bangaren gundumar, mace guda ce aka samu magajiyar gari. Bayan kuma an aje takardar tsigewa, sai na zama magajiyar gari ta biyu kenan. Yau dai a matakin gundu makwalo mu mata magajin nan gari mu uku ne wannan kuma ci gaba ne. madala masu saurari a damuka karshen wannan shiri na maraicen yau yanzu kuwa zan barku da habibu garba ne dauke da labarai da harshen zabarmanci idan ya gama kuma akwai musamman sani dauke da shirin hawar studio kalangu a game da irin yadda za a tattalin kudade wato na karanan hukumomi musamman a hukumar karamar hukumar gidigir a yi saurare lahiya.